ina awwalu awwalu sana tambaye ka ka bani yawan san ta kafin ka yin ah, kai ba daidai ba ne ba a'a ni ne da matsalar yanzu yi tambayan ka tambayan ka kai ne da gari an baka gari yi tambayan ka hmm? Waɗi dai layin kuma daga sama da kace eh bayan darajatai ne adawul farasi shine matsala gudun doki gudun godiya aljawadi almutammal saba'ina ama gudun dokiya ne saba'ina ama wannan sifan dokin godiya ne gudun dokin shekara saba'in shine nisan daraja ne dokin ba kowane doki ba wa ta'ala إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون أي كوي ممني ما في إيماني الذين إذا ذكر الله su ne wa'inda in aka ambaci Allah wajilar kulubu in dai magana ta taso aka ce za a yi magana Allah to hankalin suna tashi zukatansu kan tsorata idan ku zuciya ta tsorata to ku ido zai zuta hawaye wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanto musu ayoyin Allah za da tun imana ayoyin na daɗa musu imani za ka ga suna ƙara tsoron Allah mana suna ƙara aiki suna rage saƙon Allah. Amma kai karatu ya zama bai ƙara maka tsoron Allah bai ƙara maka aiki ba bai rage maka mugayen mu'amaloli ba karatu bai ba ka gane ba ko kuma karatu bai amfani ka ba tsoron Allah tare da kai amma har ka karanta ka gane aka ga kana daɗa aiki kai da kanka ka ga kana daɗa aiki masha Allah kuma ka fara rage muna na muna na ayyukanka don wani yana nan yana gani shi bai da laifi shi wannan kaga ai fili ma fili da za sun imana wa ala rabbihim yatawakkaluna suna masu dogaro da ubangiji الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون a abu biyu nan sai an samu da masu tsayar da sallah yadda take kullum kullum sifar ta zahira da sifar ta batina dole a samu sallah da khushu'i ana ce zamani zai zo za ka shiga masallaci cikin su gaba da ba za ka mai kushu'i sai da khushu'i munafunci inda wanda wanda umar ya wuce wani ya ganya gon fare yana wani na ya yi haka a yi shi ga masa sanda je kai sauran Allah da cike ba a jike ke ba da gaskiya ne zuciyar ka da sauran Allah idon ka da ya dinga zubar da hawaye kai ko ba ka idon ka zubar da hawaye ba a ka kone ka ka da aiki وجلت قلوبهم وإذا تلي عليهم آياتهم إلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم ينفقون مما رزقناهم almajirai yadda su ce a baya a baya wanda i baya suna da lada saba'in wanda lada a ɗari bakwai za a ninka masa miliyan za a yi kaza za a yi kaza mutane ba su badawa idan baka bada ba kai da gaske ɗalibi ne kai shugaba ne kana son abubuwa su aikato a ga ka kwaso kayan ka kaba da to a cikin ɗalibai da sa iya fara raba kayan su biyu ko su kasa goma su kawo ka kaba da naka duka kana son ka gina markazi to fara ba da blokin ka ka ni dai wannan blokin shi nan na bayar da shi saboda Allah kuma ba na yayana ne ba ba gado na mutu na al'umma ne na ku ne ɗalibai gaba ɗaya kuwa zuwa kai ko mu haɗu gaba ɗaya kuwa ya kawo shi, mu haɗu mu gina mu bar wani baya ba laifi ka ce ina raye ni ne shugaban mutum Allah ya karɓi na kuma sai wanda ku ba maganan na mutu a kai wa iyalai na gaba saboda wahalan da nan an biya ka daga duniya kenan ba mu iyalan iyalanka idan aka samu ba mamaki a iyalanka ka samu wanda zai iya rike wurin amma dai kanta sun farko haka su. ya shi nan na ce eh, to wannan abu za a yi amma in ba ka wani yadda ka zauna kana cikin su ba da kuɗi su mai da zuba musu to ka ka alƙa kuɗi gaskiya mutane ba sa cikin kula yin na ka zauna magana kwana ka sake nan kana ta magana ba wanda ya bada komai ka ga ba dama ka ce masa to kai ka bayar to an yi da ina da shi da na bayar kaga kai ma baka bayar ba ai ba saboda baka da shi to nima ma da ina da shi da na bayar in dai wanda zan saukan ba ne ba kamar yadda kai ma ba mu duk ba mu da shi wayo ma ya fi na yi in za mu yi gaskiya mu tsaya mu gaskiya don kuma waye waye to shi kenan mu shiga da zama mu mu yi wa wanda ya kama wanda ya zamu yawo waye mu yi masa waye mu samu abin da za mu samu mu je lahira kan wata da sakamakon mu akwai na Allah wani kawai zai fara ba wani shi duk kuma zai ba bari ga nan ka tarkata idan ka haɗa kayan da ka tafi sai ka je ka ba ba gane mai bulocin ba ka je yanzu ka koma kaman ka mai za ka koma gidan to an yi magana kabila ka kabila to kabila to shi ke nan je mu yana mai kabila idan ka je can kana shirya amma bayan ka yi nisa ka samu jama'a ce jama'a kuma shi kuke gani ya kamata mu gina wuri kaga na farko dai ba mu da wuri gashi mata sun ruwa ya zai rage kamun rai kaga da kaza kaga dole ne mu san yadda zai ba. raka tashin farko mai masallacin kanmu yanzu wannan masallaci ko shi muna faɗa da iyayen muna cikin karatu su suke mu tashi ana cikin kaza sun samu kuɗi su tashe mu ai aiki ana cikin kaza ana cikin kaza kun ga abun nan na ba mu notis ba mu da su ba ma gaba da su sun fi mu to amma a yanzu muna tafiya muna bata masu mu gina namu. Sun ba ana da kuɗi ke to yanzu maganan da kuɗi ni ina da fuloti na ba da shi ta ɗauko takardu a aji wani ba zai ce maka wannan kuma fizi ne to kawo takardu wa za a ba in aka ba da shi in kuka gina sai koma gefe gina shi ni zan fara gwadawa in na rushe to rushe ba in ko na ci nasara to za ki nasara yanzu nan za ku zo tare in kuka shigo tare in wani wani abu zai ce to na shi ne yanzu ba na tare ba sha'awa ku da ku hulu suka ba da to yanzu nawa nawa za mu yi mu fara dubu dubu wata sai sai ka shiga cikin dubu ɗaya ɗaya yanzu ba za ka ce ainihin na ba da buloti ko kuwa dubu ɗaya ɗaya a'a ka dubu ɗaya ɗaya ka maka ba da dubu ɗaya ɗaya a ci gaba tarawa ina tabbata maka kin Allah da kai nasara ba a ginin musulunci da wayo muna salata sannan min ma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mummunai tabbas لهم درجات عند ربهم سنة الدرجوجي بعنان دنيا بولم وبنجي جسو ومغفرة ورزق كريم وفي صحيحين من حديث مالك رضي الله عنه عن صفوان بن بن سليم بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه anna na rasu Sallallahu Alaihi wa Sallama ƙa'ila. Inna a halar canna. Yan aljanna na ya tara auna a halarci. Suna tarayyar kallelan miyam gidaje. Tara a kai ka gani wannan ya gani, ana sa kwaikwayon kallon. Gidaje ne ake tsinkaye su. Yan aljanna ne su. amma suna kallon gidaje a sama su a junansu an haɗu da wata gaji don wancan gidan wannan gida ne wannan gida ne wannan gida ne da yawan sai sai gidaje ne kamar ranar nan gidan wani ne watan nan gidan wani ne wane ɗin nan gidaje ne ga sunan يتراءون أهل الجنة برسي Kama فوقهم كما يتراءون الكوكب الجزية amma yau a duniya inda ake kallon tauraro mai haske algabira ke faɗi min al'ufuki min al-mashriqi wal maghribi sama za a dinga kallon gidaje sai bambancin can da nan in kana son zuwa sai ka nemi yi izini ka tafi shi na son in je in kana mai wancan gidan ziyara gawaye ne shi kenan kaɗa ma kaya ka fita daga cikin jana ka ka cilla ka je ka tara ake ya eh, gidan ma ne an kuma ka tambaya ma nan inda ka za ka ma gidan wani wancan gidan wani ne shi wancan gidan wani gidan wani sai dai an kawo shi kusa ba a yi maganin wato Masu wani bacci tunda muna neman wannan da ya za mu samu wannan wurin muna kallon duniya masu neman mushe yadda suke tsaye ba sa bacci mai neman shugaban kafa yau ko da ma ya shiga ne don ya tada kora an ba shi wani abu to baya bacci tun da korar ba za ta tashi ba sai ka haɗa korar ta tashi ta taso wani yana fitowa ne kawai ba don kawai ba don da yin kora ta tashi dole a tsallon shi to zan janye zan ba ta jama'a na wa wani ko kuma wannan asiri fili za a yi amma na koyi so ka ban yadda za a yi sabila yan nawa za ka bani sannan kuma an wa gwamnati ne za ka bani ne za ka bani a mukamai na siyasan to amma mai neman aljanna sake rake karshen ka ma yana yankan yana cika yana wani ba ka yi kai babu za ka baka neman jannan kan kanta aljanna ka ta kare daga kaya من المشي والمد لتفاضل ما بينهم saboda bambanci darajojin da ke ya قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء wancan gidajen annabawa ne wanda za a dinga kallon su da gidan aljanna wala ya bulugha ghayruhum wani bai iya kai su qala bara wallazi nafsi bi yadihi ina makuran tsuwa da wanda rai da ke hannu rijalun amanu billahi mazaizai ne da suka yi imani da Allah kiran su mazaje ba wai na nuna masu mazakuta ne ba mata ma suna kai wurin wa saddaqul mursalina suka gaskata manzanni gaskatawa ta aiki ba gaskatawa ta harshe ba wal ayatu wal ahadisu fi subuti darajati kathiratu dama ana magana ai babin kansa maganan darajojin aljanna kasira la yamkinu istiabuha ba za a iya gane su ba wa ba amma adadin darajojin مئة درجة كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة مئة درجة أقوى مرتبة مرتبة مرتبة وجن طريقة الجنة kawo waccan ga inda take waccan martaban ga inda wancan ga irin nau'in gidajen da ke da shi ainihi isa dai a ƙarshe aljanna fi hamala an yi wa shi ne cikakken sifan aljanna wala uzun wa sami'a wala qatar ala qalbi bashari a'addaha Allahu lil mujahidina Allah ya tattala ta ga ma'aikata masu jihadi fi sabilillah ka tsaya ka yi aiki tuko Allah zai biya ka ba mutane ba. Bai kulli daraja ɗaya tsakanin kowanne guda biyu kama bai na sama iwala. Fai za su alkimullaha a arzawa jalla in kun tashi Allah mai girma da ɗaukaka aljan da fasalo kulfir dinsa. Fa'in hu wasa tsul jannah ita ce fiyayya a aljanna to ai ka ga roƙo ba ana cewa dama roƙo ka'ida sai an wuce ka'ida goma sha kunun za a roƙo sai an kika wa'annan ka'idoji to lokacin roƙo zai biyu roƙo da roƙon itirari ya faɗo ma ba ko da itirari ne ai eh, ba dan annabi yunus ake ce in ba dai na cikin masu ɗara ga Allah ba da ya zauna cikin cikin ne to tun kafin abu ya zo za ka samu kuɗin jirgi to an matsala ta zo sai ka samu fita amma ba ka gyaruwa rana ɗaya yanzu nan ka ga uwar bari ka koma la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza ka yi. wannan ba kan ta. wa a alal janna wa fawqahu arshur rahman sama sa al arshin ubangiji yake wa minhu tafajjaru anharul janna rafukan aljanna daga nan suke bulbulowa na riga na tona na ce wa ina na tsaya amma sai gobe canza wa an masani hmm? wa ce Kabari bari ka bari mana kowa ai ba tambaya ba ana karatu kana can kana nazari duk yadda aka yi kuma an hana hmm? kai ma hanzar ya yi yalla yawwa